Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, Junaid Ali, kashi na goma sha san motsawa su mitai saboda tsananin mamaki da kalaman Hajji biyu suka jefa ta a ciki. Da kira ta iya gayyato sauran nutsuwar da ta rage mata ta yunkura ta bayanta a ofis ɗin Dr. Jalungu. Da sallama ɗauki a bakunan suka shiga ciki, sannan yi musu nuni da kujerun da suke gabansa alamar su zauna sai bayan sun zauna sanan dakta ya gyara zaman su sosai ta yadda zai iya fuskantar su ya ce mama ya kai kuka bari matakin ciwon yaran nan ya kai haka shin kun san illa da hadarin da hakan yake dauke da shi kuwa girgiza musu kai ta alama a a'a sannan dakta jalungu ya ci gaba da cewa a halin yanzu Junaid yana cikin mawuyacin hali wanda mu kanmu mu da tabbacin samun warakarsa yanzu haka abu ne mawuyaci a iya magance wannan matsalar tasa cikin sauki hasbunallahu wa ni'mal wakil Hajalin bi ta faɗa hakan cikin sanyin jiki. Numfasawa ya tare da zare gilashin idanunsa ya ci gaba da cewa. Na yi mamaki ƙwarai a lokacin da na ga fuskar yaron. Ban yi tsammanin za ku ƙara sakaci da shi irin wannan ba. Bayan mahaifinsa ya shaida min cewa zai ɗauki duk wani mataki wajen kiyaye lafiyarsa. Amma sai gashi tun ba a je ko ina ba ya gaza yin haka a matsayinsa na uba. Kai tsaye ba na ce ya gaza ba, amma dai a matsayina na uwa na san yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen nuna wa Junairu kulawa. Abin da na sani guda ɗaya ne ta yiwu shine dalilin sa wannan halin da ya samu kansa a ciki cewa hajjalin bi idan har kuna son ci gaban rayuwarsa to wajibi ne gare ku ku gujewa hanyar bata masa rai ko jefa shi a cikin damuwa mai tsanani ina faɗa haka a matsayina na likitan zuciya ne ba wai ga magarin mutane ba wallahi mama yunin da kuke gani is in critical condition gaba ɗaya symptoms ɗin matakan ƙarshe sun fara bayyana a tare da shi duba da yadda kalar lips ɗinsa ta sauya zuwa kan tafukan hannunsa kasancewa samar jikin ƙiba wannan kaɗai ya isa ya bayyana muku sauyin da gangar jikinsa ta samu idan har kuna kula da shi yadda ya kamata don haka idan abin ya gagara zan tura ku inda ya dace a binciki lafiyarsa daga samai har dattijo hajji limbi kallon da bashir jalingo kawai suke yi cin yanayi irin na rudani da rashin karfin gwiwa faɗa ya dinga yi musu musamman da ya ji dalilin shiga sa wannan halin a bakin sumayya don haka ya dubi yarinya sosai duba irin da tsanaki ya ce Mishiyo idan kin fita daga nan kin kira min Professor Aliyu Modibo ki shaida masa cewa ina son ne magana da shi game da rashin lafiyar ɗansa jikinta amince ta ce insha Allah ina fita zan kira shi na gaya mishi sabonka Sani ya sallame su suka fita jiki babu ƙwari kamar yadda samari ta ambata ga Dr. jalungu hakan ne ya kasance wai hajalin bi ta karba ta lalaba ba fafi ta duka masa kira fafi wanda ke zaune a babban coronation hall ɗin da ke haraba gidan gwamnatin Taraba suna gudanar da meeting wayarsa da ke sagala a cikin aljihun gabar rigarsa ta fara fitar da haske alamar shigowar kira kasancewa a silent take ya saka bai lura da shigo kiran ba har sai da suka kammala mitin ɗin tukunna sannan ya samu zarafin ganin tarin miss call ɗin da sumayya ta zuba masa da wayar hajjalin bi yana ganin kiran jikinsa ya bashi tabbas akwai wata matsala da take faruwa dan haka kawai hajjalin bi ba za ta tara masa wannan uban miss call ɗin ba a natsaye dalin lambar zuciyarsa na harbawa bai ji ma yana kira ba sumayya ta ansa kiran cikin cool voice da wanda ba ta fita sosai saboda kukan da ta yi daidai da nutsuwar safafi ya yi sannan ya ce sumayya me yake faruwa a nan gidan na ga call ɗin hajji limbi a hankali ta buɗe ta cikin harshen fulatanci ta ce lafiya kalau miki gaba daya jikin hammu junid ne dai ya me yasa mu junaidin bafi ya kaza ta cikin ɗaga murya gami da zallar tashin hankali janyo ya sumi ta daga kunnen cikin sauri saboda inda ta gigice da aman sautin muryar bafi ta ce ciwon shi ne ya tashi bafi amma yanzu da sauki sosai dama duk tuni ya ce in kira ka na shaida maka cewa yana neman ka sumi ta yi magana a cikin nutsuwa wata nan ya ajiye zuciya fafi ya sauke tare da limshe kamalallin idanunsa wanda ke da matuƙar jan hankali tamkar na gudan jininsa junaid ya ce ki gaya masa ina nan tafi yau ɗin insha Allah kafin nan dan Allah dota ku kula min da shi kin ji daga masa kai ta yi har lokacin wayan na makalla a ta, tamkar tana gaban sa tace insha Allah I will take good care of him papi barakallahu fiki dota ya fada kan yana gyara zaman waya a kunnensa ya ci gaba da cewa ina dalin bi take ba ta na gaishe ta yi magana cikin sanyin jiki da rashin kuzari Miki wasu mai ta zuwa inda take zaune ta miƙa mata wayar ta ce gashi in ji zai yi magana da ke a nutsu ta karɓo ta kara a kunnen ta cikin kamalalliyar muryar da ta ce assalamu alaikum Rusna bafi fiye tamkai yana gaban ta ce. barka da rana Hajalin bi yi magana a sanye numfasa wata sanan ta amsa masa ta ce. barka dai Aliyu ya yi dindimin siyasar taku alhamdulillah mun gama duk abin da ya kamata ni, insha Allah yau za mu kamo hanyar gida cewa kwafi To, Allah ya jagora ya kuma dawo da ku lafiya. Amina Allah, ya faɗa a sanye sannan ya katse wayar. A hankali Sumi ta ɗaga kai ta kalla Hajji Lumbi ta ce, ya ce miki zai bata raba ya dawo gida ko? Da Aliyu zai ji shawarar da zan shi, wallahi da na ce ya haƙura da harkar siyasan nan, ya fuskanci wani abin daban. Don ita siyasa da kuke ta gurguwar uwa ce, ba kowane irin nauyi take iya ɗauka a ta ba. Amma har yanzu Aliyu ya gaza fahimta haka cewa Hajji Lumbi. Yanzu da kai Sumi ta yi, sanin ta mai da hankalinta gaba ɗaya ga Hajji Lumbi, tana sauraron abin da take cewa sawa ta sanar ta dube ta duba irin da tsanaki ta ce majalumbi kalmar shugaba da yake ganin ta ba mu muke zaɓar ta ba ita ce take zaɓar mu wataƙila ba yana daga cikin mutanen da ke burin kawo sauyi a cikin jihar adamawa da ke ta ne shi ya saka Allah ya sanya musu kauna abin da ya danganci siyasa a cikin zuciyarsa kada ki kalli fafatawarsa ta farko a matsayin gazawa saboda bai ci zaɓe ba wataƙila Allah ya duba cewa lokacin samun kujerar da yake burin hawa bai yi ba ne shi ya saka bai wanda yake ganin ya fi shi dacewa amma na tabbata a wannan karan ba fi sai gagarumin nasara da bai kamata a baya ba ni dai ba na son abin da ya danganci mulki sumayya akwai hadari mai tarin yawa a tare da shi muddin mutum bai yi taka tsantsan kuma ya nemi taimakon ubangiji ba hajjalimi ta sake faɗar hakan cikin rashin baiwa magana sumayya muhimmanci duk da cewa magana yarinyar ta taɓa ta kuma ta bata mamaki matuƙa suna nan zaune su ta daga waya ta fara kokarin kiran lamba ɗin adda fatima tare da karawa a gefen kunnen ta na dama Fatima da ke kicin tana shirya wa mijinta Salman lunch. Ta ji karar da ta bari a falo. Gefen katon TV standard ɗinta na zamani. A hankali ta sanya hannunta a ƙasar ruwan da ke gudana a cikin sink ɗin da ke kicin ɗin. Ta wanke. Sannan ta sa dasa ta goge hannun ta fita zuwa falo. Kai tsaye gurin wayar ta nufa, amma kafin ta isa gare ta tuni kiran ya katse. Dokan wayar ta yi kafin ta wani yunkuri kiran ya sake shigowa. Cikin zumunci ta daga wayar tana murmushi don a zaton ta jalin bice. Ya sa Fatima ta yi saurin cewa ran tsohon bukka shi daɗi. Allah da ya sace min za a kin mutu kowa ma ya huta da fitinarki ta faɗa hakan cikin shigenci irin nata da ta saba yi a duk lokacin da Hajjalin bi ta kira ta ƙasa Sumi ta yi da muryarta ta ce Adda Fatima su mai ce ke magana Ayya Sumi ya yake ya kwana biyu shi ne nan kika ce min za ki zo amma da shiru ko ki yi hakuri Adda Hajjalin ce ta ce ba zan zo ba sai nan gaba idan Allah ya amince to na ji tun da kin biye mata ta hanna ki zumunci amma yana ji ki ba ta fita sosai ciwo Fatima ta yi magana tana jiran ƙarin bayani lafiya ta kalo adda da Muhammad Junaid ne ba shi da lafiya shi ne muka kawo shi asibiti da mun kai da direba da limbi. ciwon su ne subhanallah me yasa me shaka ciwon shi ne ya tashi ta ba ta amsa a sanyayi Allah ya bashi lafiya bari in su girki sai in dawo muku da shi dan na san ba lallai kun ci wani abin kirki ba Fatima ta faɗa kan jikinta a sanyayi sannan ta katse kira tana katsewa nan ba Salman mijin da ta yi dalin bugu ɗaya ya ɗauka cikin kulfos ɗin shi ya ce mata salman ya kai murmushi mai sauti fatima ta yi sannan ta fara magana cikin sanyin murya ta ce dan allah mijin fatima alfarma nake nema a ka. yanzu na sumayya hajjalin bi ta kira ni take gaya min cewa an yi admitin din a hospital shine na ce bari na kira ka na nemi izininka don in je na duba lafiyarsa ta kare magana tana jiran jin umarninsa murmushi ya sake sannan ya ce shi kenan mata salman ki je ki duba shi mijinki ya amince miki haka thank you so much sweetheart ta faɗa kan tana limshe idanu kai tsaye kicin ta koma ta duba lafiyar abincin da ta dora sannan ta kashe gas ɗin ta koma bedroom ɗinta ta yi wanka ta fito a gaggauce ta shirya cikin wata baga tamfa mai ratsin pink da sai a jikinta sannan ta koma kicin da ɗauko wani haɗaɗɗen kula ta fara zuba fried rice ɗin a ciki wanda ta ji kayan lambu da hanta sai baza uban ƙamshi take yi sai da ta gama zuba namijinta sannan ta ɗauko wani babban kulan da ya fi nashi girma ta zuba wanda za ta kai asibiti sannan ta ƙara ɗauko wata kular ta zuba fifi cikin da ta haɗa ta ajiye a gefe sannan ta kwashe wa 'yan asibiti raguwar sai da ta jire komai a danin wanda ta san salman zai bukata sannan ta koma ta zama na sa jalimbi a basket ta ɗauki yin motar ta kira samfurin honda accord ta yi waje bayan ta rufe gidan kai tsaye bayan motar ta nufa ta buɗe ta saka basket ɗin sannan ta zagaya mazaunin direba ta kame a ciki ta yi motar ki ta nufi gidan ɗin fita tun kafin ta isa wurin matashin mai gadin sai wanga da mata kofa ta fita cikin ƙwarewa ta harba kan motar saman titi ta ɗauki hanyar da za ta kai ta babban private hospital ɗin da ke jumeta Munduna biyar ne suka ɗauke ta zuwa asibitin a hankali ta nemi guri ta yi fakin sannan ta fito cikin shigarta ta kamala a natsa ta buɗe bayan motar ta fito da basket ɗin sannan ta rufe motar ta nufa hanyar da za ta sada ta da reception ɗin asibitin cikin takunta mai jan hankali tun kafin fatima ta ƙaraso wurin hajalin biyu da take zaune can nesa da kujerar da sumi take kai ta hango fatima cikin mamaki ta mai da kallon daga sumi ta ce sumayya me suka kike kira Fatima kika taso ta irin wannan lokacin saboda Allah Hajalin bi ta jefa mata wannan tambayar ni fa gaya mata ne dan kada daga gaba ta ce ban gaya mata ba shi yasa kana kira ta na gaya mata cewa Sumayya ya mai kyau ai tunda ke duk abin da zaki ban isa ki shawara da ni ba har sai kin aikata tukunna sannan zan sani cewa Hajalin bi ta magana tana tsare ta da idanu ki hakuri dan Allah amma wallahi ba da nufi ne hakan ba ke dai kika sani Hajalin bi ta faɗa kan tana kaure kai gefe haka Fatima ta iso gurin ta same su cikin sakin fuska ta nufi inda Jalimbi take zaune ta ce ko korafi gida yake ta faman kun babbaki ta faɗa hakan cikin sigar tsokana harara ta bulla Fatima sanan ta ce ban sani ba ni matsala matsalar kusa da ni tunda kin iya ganta gantali daga yin aure ko tashi da masu kyau biki a dakin miji ba amma kin ɗebo jiki kin biyo mana ai ga guri nan sai ki nema ki zauna ki ma ki bala'i tunda haka kika zaba jikinta ne ya sanyi Dan haka ta janye gefe guda ta zauna tana kallon sumi ta ce Ya jikin nashi amma? Sun ce da sauki sosai, amma yana buƙatar kulawa sosai ta ɓangaren lafiyarsa. Ina ganin kawai ki je ki samu likita. Wataƙila ke zai fi miki bayani fiye da yadda ya mana ni da hankalin bi, cewa Sumayya. Numfasawa Fatima ta yi sanan ce, Allah ya sauya ya ba shi lafiya. Amma su mi, me maksudin duk wannan abin? Nan ne ta kwashe komai ta gaya mata tun daga tushe. Hakan ya sa jikin Fatima ya ƙara yin sanyi fiye da farko. Gyara zamanta ta yi a saman kujerar ƙarfen da suke zaune a kai. Ta ce, kun yi waya da ne akan condition ɗin Junaid ɗin eh eh yi kuma na gaya mishi sabon daga Jalingo ya ce insha Allah zai dawo cewa su good kin yi abu mai kyau yanzu dai ga abinci na kawo muku ta yi magana tana tura basket ɗin gaban Hajji Lumi wadda ta ɗaure fuska babu alamun wasa a tare da ita a can garin Maiduguri kuwa rayuwa ta yi mai tsauri ta kowane fanni don haka da ɗaga ƙatuwa kadara ta ta katuwa sarƙa ɗinta da abu ya siya mata lokacin duniya tana gara masa didin ta samu wa ta lafiya da ta rasa amma abu ya ci tara tamkar ana iza wuta fetur cikin gajeren lokaci ummi ta zubge tamkar ba ita ba duk wannan kwadisar ta ta gushe ba ta da wani buri wanda ya wuce ganin suwar ta samu lafiya yau da sanyin safiya rima ta taimaka wa ummi suka yi suwar wanka gaba ɗaya ta rami ta yi baƙi kiran da ita tamkar ba wani kyakkyawar mai ji da kyau da gayu ba da taimakon karima ummi ta gama shirya ta tsaf cikin doguwar riga mara nauyi wurawa ummi idanun suwar ta yi tana kallon yayin da gefen bakin ta yake ta dalalar da yawo gaba ɗaya an gama susuta mata halitta ta koma kamar masaka. kullum a kwance take ko zama ba ta iya yi sai dai kwanciya wannan yasa gaba ɗaya fatan mazaunin ta fara ɗayewa saboda yawan kwanciya numfasawa ummi ta a lokacin da ta lura da irin kallon da suwa take binta da shi jikin ummi a sanye ta shafi gefen kuma danta ta ce yar gidan ummi kina son wani abu ne bisa ga mamakin ummi sai daga hawaye na zubowa daga kwalmin idanun suwa a zahiri so take ta yi magana amma ta kasa saboda nan da bakin ta ya an dora mata gujejen dutse a can kasan zuciyar da suwar ta ce ya Allah ka yanke mana wahala da raɗin ciwon ko mahaifiyata ta samu da huta da wahalar da take yi a kaina hannu ummi ta sa ta goge mata hawayen da ke zubowa a saman kumatinta sannan ta yi murmushi ta ce suwat ki kasance mai yawan nuna godiya ga ki a duk irin halin da zaki samu kanki a ciki shi ubangiji da kike gani muke roƙon bayansa ne da sanni idan kika daure zaki ci wannan jarabawa kin ji ko limshi idan ta suwar ta yi sannan ta buɗe alamar e sosai akan yi wa ummi daɗi don haka da ɗaga waya ta kira ya gambo ta shaida mata cewa akwai ci gaba sosai akan ciwon suwar ɗin sosai ya gambo ta nuna farin cikin ta akan ci da aka samu akan suwar ɗin sannan ta ƙara janyo hankalin ummi akan addu'a da yawan istighfari sannan suka yi sallama da juna akan za ta zo gidan ta ga yanayin jikin kamar yadda ta yi alƙawari, hakan ce ta kasance kuwa ana yin sallar la'asar sai ga bana babban ɗan ya Gambo ya kawo ta dan ƙarerriyar motarsa har cikin gidan ya shigo da ita sani ce ta nima masa izinin shiga bangaren ummi zai duba jikin suwan ko da aka ta gaya wa ummi sakon bana har cikin zuciyarta ta ji daɗin haka don haka ta koma ɗaki suka fito da suwan ɗin falo suka ɗora ta bisa tirisita ɗin da ke fala sai da suka saka mata fulo sannan suka yi mata ciwo sosai sannan aka samu ta yi kyan gani ya gammace ta shiga kwalawa karima kira ba jimawa sai ga ta fito daga kicin ta zo ta rasina a gaban ya gambo ta ce gani masu tashi kike waje kice ce yayanku ba ne ya shigo a hankali karima ta miƙe ta na harabar gidan don cika umarnin da aka bata a jikin motarsa ta sami shi tsaye ya zuba gaba ɗaya hannayensa a cikin aljihun wandon ash ɗin shandar da ke jikinsa yayin da fuskarsa mai ɗauke da ilhama ta wadata da bayyananniyar nutsuwa wanda ta ƙara masa haiba cikin siririyar murya ta mimika tsaki da ratsa mahaɗa kunne ta na ta ce ina wuni an ce wai ka shigo gyara sai yana bin siriri fuskar ta da kallo ya ce wanne zan ɗauka a cikin abin da kika faɗa ƙasa da idanunta don ba za ta iya jura kallonsa cikin ido ba murmushi ba ne ya sannan ya ce shi kenan Tana magana ma wahala take miki mu je ciki min jagora don kan wuce iyakata ita dai karima bata ce komai ba ta juya jikinta a mace yau bayanta har suka isa bangaren ummi bakinsa dauke da sallama ya shiga falon yana takawa a hankali cikin nutsuwa fuskarsa a saki ya nemi guri ya zauna sannan ya dan zamu daga kan kujera ya dubi ummi ya ce ummi ina yi ne Lafiya Lobana, ya gida ya aikin? Alhamdulillah Ummi, mun gode wa Allah. Ya jikin suwar kuma? Da sauƙi sosai. Cewa Ummi ta yi magana tana murmushi cikin ƙarfin hali da na zuciya. Bayan san gama gaisawa ne, ya gama ta yi masa nuni da suwar. Wadda ke kwanci cikin kujera ta yi tana bin sa da idanu. Gabansa ne wata irin faɗuwa. Don haka ya kalli ya gamba cikin harshensa na kanuri ya ce, Wani irin ciwo ne haka, ya da ita kamar ba mutum ba. Rinsa idanu Ummi ta yi, ganin haka ya saka ya gamba ta dube shi. duba irin na tsanaki ta ce abin dogo ne bana ita ma kuma irin na nata jarabawa kenan kuma ya zauna da basa zuciya suna harba wani tsawon lokaci su ne dubi ummi ya ce ki haƙuri da abin da baki na ya furta wallahi na tsorata daga nan halin da take ciki ne shi yasa amma ummi ni sun yi ganin wannan ciwon nasuwar ba na asibiti ba ne. me zai hana a jarraba magungunan Hausa da na Islamic Center mu ga abin da Allah zai yi ba ni faɗa kan yana kallon reaction ɗin ummi numfasawa ta yi tare da jingina bayanta a jikin kujerar da take zaune a kai ta ce ni ma tunanin da nake yi kenan bana yanzu haka watan tafiyar cif a wannan halin ba ta iya cewa komai balle ta faɗi inda yake mata ciwo a jikinta a yanzu haka daga ganta an samu cigaba sosai a kan lokacin da jarabawar ta faɗa mata tunda yanzu tana iya kallon mutum har ma ta ci abinci zama ne da ya gagara sai dai kwanciya Ummi ta faɗa hakan cikin rauni da nuna tausayi irin na uwa. Sosai ta da nutsuwa ta kama zuciyar bana, har bai san lokacin da ƙwayar idanunsa ta cika da ruwan hawaye ba. Cikin sauri ya sa hannu ya sharce kwallar, don gudun kare sa ta rasa ƙarfin gwiwar da yi mata saura ya ce insha Allah sau da za ta jiraba da Allah ya yi mata kuma daga yau ne zan tsaya mata akan dukkan wata hidima ta ta har zuwa ranar da ubangiji zai yayi mata wannan halin da ta samu kanta a ciki ni dai fata na ne Don Allah ummi ki kwantar da hankalin ki kake samu kanki damuwa please fashewa da kukan da ta jima tana dannewa ummi dai ba ta san da bakin da za ta yi wa nan bayan Allah godiya ba hakika yau ta ƙara gaskata cewa Allah ya halicci ɗumbin mutane masu kyakkyawar zuciya irin ta bayan Allah da suka jima da shuɗewa. wayanda ke saka kairan da kairan ko da ce alaƙar jini bata gifta a tsakaninku ba ya jima suna hira da rabi akan ciwon swat ne sannan min sallama ya tafi ba tare da ya samu ganawa da ta abdullahi askira ba sai bayan mutum bani da jimawa sani ya gamba ta dubu ummi wadda ta zuba wa guri ɗaya idanu ta ce asma'u na san akwai damuwa mai tarin yawa a tare da ke duk da baki buɗe baki kin gaya min ba akalla ni uwa ce a gare ki duk da ban tsugunna na yi ki ba amma ina ji a jikina cewa ina da kimar da za iya sanar da ni abin da yake ramar da ke a tsaye sai idanun da ummi dai zuciya tana zafi tamkar da ake rura mu daga rushin wuta ta ce ya gambo ba dan daraja haihuwa ba wallahi da na roƙi ubangiji ya ɗauki rayuwata in huta da bala'in da nake fuskanta a cikin gidan nan ta faɗa hakan tana dafiya goshinta wanda ke barazanar rabewa gida biyu saboda azabar ciwon kai wani lokacin dan adam yakan shiga damuwa har ya dinga mamakin me yasa yake shan wahalar rayuwa ne ko kuma ya ce me yasa Allah ta'ala yake jarabtarsa me suka yake cikin talauci ko kuma larura alhalin ga masu aikata zunubi nan suna rayuwa su cikin jin daɗi da walwala a duk lokacin da kika samu kanki a cikin irin wannan halin na tambaye kai to tana cewa Allah yana ta kowane bawa a lokacin da ya so ne ba tare da ya zaɓa ba ina so da ke duk halin da zaki samu kanki a ciki ki tana cewa Allah yana sani da ke bai manta da ke ba a sama'u kuma duk wani mumini na kwarai Allah baya taɓa sa ba tare da jarabawa ba ki daure ki karfafa zuciyarki ki sa a ranki cewa Allah yana tare da ke kuma da sanari ba haƙurin ki za ta zo ta riske ki har gadon baccin ki insha Allah zan kasance a cikin bayi masu hakuri da duk irin ba'asin da rayuwa za ta zo min da shi kuma zan ƙara wa kaina himma akan wanda nake da ita ko da a ce ba zan yi tsauran da zan girbi ba haƙurin nawa ba ummi ta faɗa hakan tana mayar da ruwan hawayen da ke kokarin ratsuwa ta tsakankanin idanunta kada ki ɗauki nasihata a matsayin sigar da za ta bayyana raunin ki a filin ummi suwal ban ya danna rena juriyar ki ne. sai dai in ƙara ƙarfafa ki na san ke mai ilimi ce a sama'u don Allah kada ki bari wannan matsalar ta shafi ma'amala ki da mijin aurenki a wannan yanayin ba su wata bace kaɗai take da haƙƙi a kanki ba aƙalla shi ma baba gana yana da nasa haƙƙin a kanki ki zo mai adalci a duk irin hukuncin da za ki zarta a gare shi ya gamba a halin yanzu baba gana baya buƙata ta a cikin rayuwarsa tun da ya nisanta da ni a lokacin da na fi kowa buƙatarsa aƙalla ni ma ina da nawa haƙƙin a kansa amma hakan bai sa ya ƙara wayoyata ba sai dai ji sautin muryarsa daga can nesa Ni a tawa fahimtar ƙarfin gwiwa na fi bukata ba abin da zai karya min zuciya ba. Ummi ta faɗa hakan cikin tsananin rauni da rashin sanya rai akan mijinta baba kana kyari. Jinji da kai ya gambata dan Sani ta fahimci sakon da Ummi take son aika mata. Cikin kalaman hikima da sanin ciwon kai. A iya sanin da ta Asma'u ta san mace mai zurfin ciki wadda ba ta fallasa sirrin gidan aurenta ko da a ce tana cutuwa. Wannan dalilin ya saka ya gambata ji kima Asma'u da kima Asma'u da darajarta sun ƙara ninkuwa a ranta. fiye da farkon saninta da ita. Wannan dalilin yasa ya gambi ta ƙara buɗe ƙofar uzuri ga Ummi wanda ba ta da ranar kulle. Hakika asiri gaskiya ne kuma tun da ya ci ma'aikin Allah babu wanda ba zai iya tasirantuwa a kansa ba. Da haka yawo gambi ta lashe takobin nema wa Suwat magani wanda bai ci karo da tsarin Alƙur'ani da sunna ba. Tabbas za ta taimaka musu wajen roƙa masu sauƙi a gurin Allah mai kowa mai komai don babu abin da ya fi ƙarfin ikon shi. Da abin da ya gambi ke gaya mata duk ta ji amma kuma ta riga da ta ƙudurta wa kanta cewa da kyau ba za ta ƙara zubar da hawaye akan abin da take fuskanta ba za ta koya wa kanta hakuri akan wanda take da shi don ta ci ribar rayuwar duniya da lahira hakika zuwa yanzu ya ce ta saba da sababbin sauyin da take fuskanta daga mijinta uban diyar ta suwat wanda kullum yake sauyawa tamkar ɗin da ya fito daga tsatsan wahayiniya. zai fi mata alkhairi ta mai da hankalinta akan nema wa diyar ta lafiya ko da abin da ta mallaka a duniya zai ƙare wajen nema mata lafiya tun daga wannan ranar ummi ta ɗauke hankalinta daga kan abu da duk wani sauyi da za ta gani from him. All her ambition is to make her daughter feel better, kamar yadda take a baya. All her problems are minor. The major things is, ta gaswar ɗinta ta warke, ta koma kan gane sharafinta. Wannan dalilin ya sa ta kore duk wani abu da take ranta, gaba ɗaya ta mai da hankalinta akan nema wa magani, daga garuruwa mabambanta. Amma shiru kake ji kamar an shuka dusa, babu wani canji da aka samu sai ɓarna kuɗin da take ta yi a iska. Babban abin da kai cin ma shi ne, da yawan wasu masu maganin babu gaskiya a cikin lamarinsu kawai suna amfani da rigar masu magani ne suna cutar jama'a yayin da wani bangare kuma wasu daga cikin al'ummarmu suka mai da hakan hanyar cin abincinsu duk wani mai imani idan ya daga idanu ya kalli swat wallahi sai ya zubar mata da hawaye ba don komai ba sai dai yadda halittar jikin da ta sauya daga ta mutane zuwa wani abu daban ita ba mutum ba haka kuma ita ba dabba ba a madadin a samu sauƙin ciwon kullum ƙara gaba yake tamkar wuta ƙaiƙayi da kan ummi bata sare ba kullum sai ta karanta mata suratul baqara a kunnanta na dama sannan karima ta dora mata daga inda ummi ta tsaya sosai ummi ta saki da mutsi shedawa ubangiji halin da suke ciki tare da sanya ran cewa Allah ya ji kukanta kawai yana jiran lokacin da ya dace ya dauke musu iftila'in ne haka rayuwa ta dinga tafiya musu cikin yanayi mara daɗi amma babban arzikin da ummi ta auna shi ne imanin da ubangiji ya bata da shi yau ma kama kullum suna zaune a falo ita da karima suna cin farin shinkafa da man gyaɗa ko yaji babu suka ji sallama ya kura daga bakin kofa mamaki ne bayyana karara akan fuskar ummi wanda hakan ya gaza boyuwa a tare da ita kafin ta yi wani yunkuri ya kura da shigo falon cikin shiga irin ta alfarma sai fama baza yuki take tamkar katsan wahainiya sai dai a wannan karan fuskar ta a sake take sosai tamkar bakuran da ummi ta jima da sani ba a shekaru 21 da suka wuce a baya ba babban abin da ya fi komai ɗorewa ummi kai Shi ne yadda ta ga ta shigo mata falo a karan farko tun da aka auro ta fuskar ta dauke da murmushi wanda ba dan kada ta yi ƙarya ba sai ta ce ba ta taɓa ganin dariyar ya kura ba sai a wannan lokacin tsoro da fargaba ne suka haɗu suka yi wa ummi da ramikiya haɓu ta san lokacin da shinkafar da take bakin da ta fara ƙoƙarin bin wata hanyar daban ba tari ta fara yi da haka ma ta tsami hannunta daga cikin kwanon abincin ta falla da gudu kicin ta ɗibo mata ruwa mika mata kofar ruwan ta yi jikinta na rawa ta ce sannu ummi ta yi maganin ƙwallon na ƙoƙarin cika mata idanu sosai take jin tausayin ummin a duk lokacin da ta ɗaga idanu ta kalle ta gaba ɗaya ta rame ta zarge saboda rashin kwanciyar hankali sai ka ce ba mace mai garin jiki ba ita dai amshaƙiyar mata wato ya kura babu gana kyari har lokacin ta tana tsaye bata daina murmushin da take yi ba ta ce asama'u karɓi ruwan ki sha mana ta yi magana tana yi wa kanta masauki a saman lafiya kujerar da ke fala wanda take fesin ɗin ummi sosai sai dai ummi tamkar kasar da aka tsoma a cikin ruwan gishiri haka take jin kanta da kyar ta iya gaito jaramtar da ta rage mata ta karɓi ruwan da ke hannun karima ta kai bakinta ko rabi bata sha ba ta janye kofin daga bakinta tana ambaton sunayen Allah a cikin zuciyarta sannan ta yi ƙarfin hali ta dubi yakura fuska ta ɗauki da murmushi ta ce yakura san ta zuwa ta faɗa hakan cikin harshen kanuri numfasawa ta yi sanan ta amsa mata fuskar ta a sake ta ce yawwa ta faɗa hakan tana kora gaba ɗaya murmushin da ta yi wa fuskar ta da shi har lokacin idanuwanta suna kan fuskar ummi ta ce na yi mamaki kwarai a lokacin da labarin rashin lafiyar Scott ya same ni wallahi asma'u kin bani mamaki da ya kasance a bakin wasu na ji hakan ba a bakin ki ba duk da cewa a bayan na nuna miki kyama da rashin ƙauna amma kuma ai duk da hakan Aswati ya ce tunda jinin babu gana ce ita akalla ko ci darajar zama yaya a gare ki ba ai na ce darajar jinin da ya shiga tsakanina da ubanta ba numfasawa ummi ta sanin taimar mishi mai sauti ta ce kasancewa ki yayar mahaifin Swat wannan abin alfaharin ku ne ba nawa ba haka ma tasirin tuwo jinin da ke tsakaninku ni dai abin da na sani shine Scott ya ce ba ta da wanda ya fi na a duniyar nan shi suka na ɓoye miki ban gaya miki ba to in banda abinki ya kura yaushe kika fara damuwa da su a matsayinta na dan uwanki a sa'ilin da kika haife ta a sama'u ya kura ta faɗi hakan cikin maɗaukakin sanyin jiki gami da jin kunya abubuwan da ta dinga aikatawa a shekarun baya alhamdulillah to yanzu kan gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha hudu ku ce kasancewa ta shi tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku time sharing a group ɗin ku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.